صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلحك وتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح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 وشر الأمور مودثاتها وكل بدعة ضلالة أيها آه المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau shida ga watan ramadana hijirar manzan Allah salasala tana 1439 wanda zo daidai da 22 ga watan biyar 2018 gregorian calendar a damu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wadda masallaci mai girma na kofar fadan hakimin dambam jiya mun tsaya kan aya ta 60 daidai wanda ita ne za mu tashi a kanta yau insha Allah ta'ala kafin nan mun karanta inda Allah maɗaukakin sarki yake umurtar mu da ƙoƙarin mai da amana mun kuma ga yadda bayanin amana take da ma'ananta da kuma bukatuwar al'umma zuwa ga amana da bayanin da aka mana cewa in kowa zai biya hakkin da yake kansa na wani to ba ma bukatan adalci kwata-kwata a rayuwa saboda kowa ya riga ya biya to inda aka kasa biyan wannan haƙƙi wani ya kasa sauke nasa haƙƙin da yake kansa ya ba ma mai hakkin to nan ne rikici zai iya tashi to anan ne kuma adalci zai zo don haka Allah madaukakin sarki ya umurta da cewa ai hukunci da adalci a tsakanin mutane saboda haka a lokacin ake bukatan wata kinan adalci to yau aya ta 60 da za mu tashi tana da nasaba da wa'ancan ayoyi Allah madaukakin sarki na cewa bismillahir rahmanir alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut shin ya muhammad alam tara baka gani mun yi dogon bayani akan ma'anan alam tara Allah madaukaki zaki yakan buga misali ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai gani da idonsa don haka sai ya ce alam tara ko kuma ya ce masa aita shin baka gani ba idan ya zama abun na zahiri zai gan shi kwaru-kwaru to wannan gani wa laisal kalmu ayana gani da ido ya kori ji idan kuma abun ba zai iya ganin sa da ba kamar yace ra kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil to Allah yana bashi labari ne wanda ganin nasa ma ba za ta iya bashi abin da ya fi wannan gaskiya ba tunda ganin mutum wani lokaci ta kan yi yaudaransa ko kuma ganin mutum wani lokaci zai iya ganin zahiri ba zai iya ganin abin da yake bayan wannan ba amma in Allah madaukakin sarki ya bada labari to shi zai bada labarin abin da yake keke da keke na komai da komai to nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya Muhammad alam tara ila alladheena yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka shin baka gani bane da idon ka kuru zuwa ga wa'annan mutanen da suke da'awan cewa sun yi imani da abin da muka saukar maka shine alkur'ani kenan wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka shine at-taura da linjila da zabura da sauran littattafan da Allah ya saukar daga sama amma tare da haka kuma yuridun ta haka wani taguti sai gashi suna nufin su dauki hukuncin su su kai zuwa ga wato kenan tagutu to yanzu anan ta'ajjub ne ake alantara kuna bi ma'ana a taajjub abin mamaki yanzu baka yi mamakin wayannan mutane ba wanda za su yi da'awar cewa sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da littattafan da aka saukar kafin ka sannan duk da haka idan matsala ta tashi ba za su zo gurin annabi salasalama ya yi hukunci ba sai su tafi zuwa gurin dagutu dagutu sai su musu hukunci akan wannan to kaga wato nan akwai matsala a baya can Allah ya faɗa mana mushrikan makka da sifofinsu daga baya ya mana kawo mana yahudawa da sauran ahli kitabi su ma da sifofinsu daga baya sai kira muminai ayar da muka karanta jiya ta ƙarshe ya ayyuhal zina amanu laha nan ma sai adresin muminai to yanzu wannan kategori na gaba wani kategori ne wanda su ba kafirai ba ne. mushirkai ba su kuma ba ahlul kitabi bane wallantana a ce musu yahudu ko wa nasara su kuma ba muminai bane wallantana a ce musu masu imani da ka sun zama ba sa nan ba sa can ba sa can su ne wa'annan mutane wanda ayan nan take magana a kansu wa'annan kuma su ne asalin wato kenan munafukai kafiri kullun shi yana da layi daya abinda aka saukar na gaskiya na musulunci na alkur'ani shi bai yadda da shi ba don haka shi dama wannan hanyar sauta ne kai tsaye kuma hukuncinsa guda ɗaya ne mumini shi ma yana da hukunci ɗaya da ya ce ya yarda da alkur'ani don haka hanyar sau guda ɗaya ce ita ce hanyar imani wadda za ta kai shi zuwa ga aljanna to wa'yansu sai suka yi kokari su striking balance tsakanin wannan da wannan shine wato kenan munafukai a baki sun zo sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani kuma sun furta kalmar shahada don haka suna tare da mu'mine ana kuma sallah da su amma kuma a gefe in sun koma kuma suna tare da kafirai da haka za su iya daukan asirin mu'minai su kai ma kafirai za su iya daukan abin da bai kamata daban na musulunci su je su yi bayani a kafirai za su iya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani plan dinsa ga abin da yake planning su je su revealing secret din saboda a warware so da a nan za su samu karbuwa a nan ma za su samu karbuwa da aka suke cewa naksha an tusiba na da'ira muna tsoron kar fitina ta same mu domin idan matsala ta zo ta musulmi aka share su to ba za su zama su da gafa ba suna tare da kafirai idan kuma matsala ta zo ta Allah ya ba musulmi nasara aka share kafirai to fa dama suna tare da mu'mini don haka yanzu wannan sun ɓoye a zuciyarsu kuma matsalar irin wannan shine kullum suna ƙoƙarin su daɗa ma wa'annan rai kuma su daɗa ma wa'annan rai gabas da yamma ne kullum so suke a gansu a gabar a su a yamma don haka shine matsala ba tukinan za ta dinga faruwa tare da su ba za su samu wannan matsala ba da'irar da suke gudu na nafsha an ba na da'ira muna tsoron kar musiba da zo ta afka mana a kanmu to matsalar kuma ita ce take afkawa a kansu don haka Allah madaukakin sarki ce dama yana iya yiwa Allah madaukakin sarki ya zo da wata makonkwasa ta kwankwashi tsakan kansu saboda sai ana cikin yi abinda suke boyewa na munafurci kwatsam sai ya bayyana to da zaran ya bayyana kuma kaga musibar ta same su kenan saboda Allah madaukakin ta alƙawari zai dinga kunyata su zai dinga kunyata su zai dinga kunyata su yana da bilin wato kenan suke da su to wannan ma wannan ayin da muke karanta wata hadisa ce ta faru tsakanin wani musulmi da ake kiransa bishir da kuma wani wanda ba musulmi ba bai hude sai matsala ta faru a tsakaninsu shi wannan bai hude ya yi imani cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mai gaskiya ne ta haka da suka rikici kuma shi bai hude shi ne mai gaskiya sai ce na ta hakan ila muhammadin mu je muhammadu ya mana hukunci a tsakanin da kai ɗayan kuma shi mai da'awar shi musulmi bishir ɗin sai ce a'a na ta hakan ila ka'abin al ashraf mu tafi gudun ka'abin al ashraf ya mana shi kuma ka'abin al ashraf shine munafiki shine wancan dagoshi da muka yi magana a baya da aka sai ya ce sai a je gudunsa saboda haka kaga kenan shi yanzu bai yadda a abin nan ba amma me yasa ba zai yadda shi yana musulmi ba zai yadda a je gurin Muhammad sallallahu alaihi ba na farko ba shi da gaskiya na biyu kuma ka abin ashraf suna karbar rashawa da cin hanci saboda kafin aje in yaje wani abu to shi yanzu za a danne hakkin bai yahudan duk da cewa bai yahudan dan uwansu ne in da ya ba da kuɗi fiye da nasa to za su danne gaskiyar shi kuwa a shirye yake ko nawa ne ya bayar don a ba shi gaskiya ya danne hakkin wannan bai hudu. din sai kuma yahuda ya san mai gaskiya da aka yi ya guna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kin yardar da ya yi a je guna annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa alam tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka yanzu kai Muhammad baka gani ba balogalo sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke da'awan cewa wai sun yi imani da abin da muka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin ka amma duk da haka in rikici ya faru yuridun an yi mu ila tagut sai gashi suna nufin su kai hukuncin na zuwa ga dagutu sai su zabura su kai gudun dagutu wa karbo miro an yi kurubi gashi kuma an umarce su cewa lalle lalle su kafirce ma dagutu Allah maɗaukacin sarki ce su kafirce ma dagutu a baya mun yi magana dagutu ce dagutu wasu suka ce shaidan ne yuminuna bil jibti wa tagut jibtin suka ce ko babban malami ko babban boka ko kuma babban shaidani wanda yake kira mutane zuwa ga akasan hanyar Allah dagut kuma aka ce shaidan daga ba aka ce wani dagutu din ma zai iya daukan jibtu jibtin ma zai iya daukan dagut domin shedan din ma kawai da mutane yake akan hanya jibtin ma kawai da mutane yake akan wato kenan hanyar Allah don haka Allah ba da kuke ce a kafirce ma dagutu kenan in dagutu ma'anarsa shaidan ne Allah ce a kafirce mu shaidan in dagutu ma'anarsa boka ne Allah ce a kafirce mu boka in dagutu ma'anarsa wani azzalimi ne a jabberi Allah ce a kafirce masa in dagutu ma'anarsa wani malami ne na addini mai ci da addini amma ba dore mutane ke akan hanyar addini ba Allah madaukakin zaki ce a kafirce masa domin wani ayata sauka akan mutum ne ba ma akan gunki ba kuma gunki ma ana kiransa wato kenan jiftu kuma ana kiransa dagut wa garbu miro an yi furu bihi shi an umarce su wato kenan da su kafirce ma dagutu amma sai gashi suna zuwa gurin wa yuridu shaytanu an dalalin bai idan dan haka wannan ba kawai bane shaytan ne yake nufin ya batar da su batawa da take mai nisan gaske mai nisan gaske rabar da su gabarin wato kenan ainihin hanya wato zai sa su rabu da Allah zai sa su rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa su rabu da wato kenan addinin musulunci anan malamai suka ce wannan kisa ta bishir da wannan ba yahudi wanda ya ce eh, wannan manafikin musulmi da yake cewa a kai hukunci gurin abin nan gurin ba yahudi alhali kuma duma dina tashi da cewa wannan ba yahudan azalimi ne ko mai cin hanci ne kuma in ya karbi kuɗi zai yi hukunci ba daidai ba sai ga ba yahuda ya ce a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a je gurin yahudawansu ba cikakken dalili ne na gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umman da ya rayu tunda in ba munafiki ba ba mai tsoronsa mushriki ya san annabi ba zai zalunce shi ba bai yahude ya san annabi ba zai zalunce shi ba shi ma wannan munafikin ya san annabi ba zai zalunce shi ba illa iyaka zai karɓi hakkin mai hakki ya bayar ne amma zalunci kan babu maganar zalunci to saboda haka wannan cikakkiyar shaida ne mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyar sa cikin rayuwa da haka shi yasa mutanen makka a lokacin da wato ba a yi masa wahayi ba suke ce masa al'amin al'amin al'amin al'amin lokacin da ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarkin rum da sarkin rum ya aika wato kenan muka kisu ya aika aka kirawo masa mutanen makka cikinsu har da abu safiyan a rum din a italy ta yanzu kenan yana binciken kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ya tambaye abu safiyan ya ce wannan mutumin da ya bayyana a cikin ku mai suna muhammadu na wanda ya rubuto min wasiƙa ina sarkin rum ya masa tambayoyi da yawa tambayar da ya yi wanda nake son kawo ya ce masa kun taba jin ya yi ƙarya sai ya ce ba mu taba jin ya yi ƙarya ba ma jarabna alaihi kadiban ba mu taba jin yayi ƙarya ba sai ya ce to lam yakun liyatrukal kadiba anin nasi summa yakdhibu ala allahi tabbas mutumin nan ba zai ƙi yin ƙarya a mutane wa Allah ƙarya ba wannan abinda mukauki su sarkin Rum ya faɗa ma Abu Safiyan wani wani ce masa ba zai ƙi yin mutane ya ƙi wa mutane ƙarya sannan yawa Allah maɗaukakin sarki karya ba kaga wato kenan ya tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma risalarsa cewa gaskiya ce ɗaya kenan na biyu irin wani sifa haka ake son musulmi ya sifatu tunda Allah madaukakin sarki cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abin da ake son musulmi ya zama ya rayu na farko ya zama mai gaskiya na biyu ya zama mai adalci na uku al'umman da suke tare da shi su ji cewa wannan mutumin baya zalunta su kuma ba zai zalunce su ba su zama sun bashi shaida shine ma cikakken ma'anan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al malaikatu shuhada wallahi fi samai antum shuhada wallahi fil ardi malaiku sune shaidun Allah a sama ku ko mutane ku ne shaidun Allah a kasa da haka idan mutum ya mutu mutane suka ce wani mutumin mutumin kirki ne kowa ya yarda ittifakan cewa mutumin mai kirki ne baya da zalunci wannan ya tabbata shi dan aljanna ne idan mutum ya mutu kowa ya yadda cewa wani mugu ne wani azzalimi ne to fada matsala wato kenan a gabansa to saboda haka wannan aya tana da tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi da kuma gaskiyan annabi sallallahu alaihi da kuma nuni cewa duk wanda ya kauce wa hanyar Allah to hobata ne wa ma zabarul haqi illa dalal haka ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan bayina shaidan yana nufin ya batar da su bata mai nisa in an ce bata mai nisa shine fa batan da ba za ka iya yin waiwaye ba za ka je go no go area za ka je go no go area ta yadda ba za ka taba kuma dawowa ba to kaga akwai matsala kenan mutum zai je sha ta dubu shi kenan ya yadda ya abin nan ya tafi kenan ya san makomansa ya san kaza kaza da haka wannan aiki na sabo zai yi gabansa gadi ba wanda zai hana shi kuma ya san ba daidai ba ne to duk wanda ya gan shi yana aikin saban Allah ya san ba daidai bane kuma yana yi baya jin shakka baya jin tsoro ya fa kama hanyar dalalan ba'idan ba dalalan kariban ba inda dalalan kariban ne mai yawa wata ne ya je masa wa'azi zai daina ko ya ga wata aya zai daina ko kuma wani hikimar Allah ta zo ta wani dan nusar da shi wani abu ko ba malami bane ko da ababin shawara sai ya daina to amma fa ya tafi dalalan ba'idan fa ya tafi kenan fa wato ba zai sake dawa kan hanya ba Allah dauki sarki ya sauka wa idza qila lahum wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa hmm. a dama muka ce wannan aya ta farko tana magana akan munafikai ne shine simfi na gaba bayan an yi maganar simfin eh, mushrikai an yi maganar simfin yahudawa aka yi simfin muminai yanzu kuma ana kan simfin munafukai ga wannan aya ta dada fitar da abin a kwalo-kwalo wai za kila lahum ta'alam duk lokacin da aka ce musu ku zo zuwa ga ina ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ma'ana ku zo ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wai da rasul da kuma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ratal munafiki ne su duna an ka su duna sai ga munafukai suna kokarin kangewa ga barinka asalin kangewa ko su kange kansu ko su kange wani ko su tare kansu ko su tare wani ta yadda ba za a je abin nan ba ba za a ja kiran kiranka ba a nan malamai suka ce in aka ce ta'alau wato ginin ana jawo wa hankali ne daidai ke gama ce agbilu ku fuskanto amma mafi yawan istimal dinsa daga sama ne zuwa kasa babban ya kira shi ne ta'alau amma in aboki ne ko daidai daidai shi ne wato kenan agbilu amma kuma ba kullum ne yake hakan din ba yana iya yi wa wato kenan ya zama an samu akasi amma dai aksarul istimal ta waka shi yasa zaka ce musu ta'alo ila ma zalallahu waye yake kira su zuwa ga abin da Allah yake kira ya saukar ne kaga kira ne daga sama zuwa gare su imma eh, daidai daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo ya kira su saboda haka duk lokacin da aka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ko kuma ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin kuma an daga musu hankali an daga musu hankali a baya mun yi magana cewa mumini layinsa guda ɗaya ne kafiri layinsa guda ɗaya ne amma munafiki shi ya raba kafa don haka kullum yana tsammanin matsala da zarar an ce musu ku zo zuwa ga Allah hankalinsu ya tashi saboda suna tsammanin za a tona wani asirinsu domin alkur'ani yana sauka kullum yana tona musu asiri alkur'ani yana sauka kullum yana tona musu asiri to saboda haka kaga rikici kenan kuma ko da ba tuna musu asiri za a yi ba a lokacin da aka manna su a jikin muminai to fa sun rabi da can gurin kuma a wannan lokacin za a yi ɗora su akan wasu aikin da za su zama akasin na can gurin tun da dama tsakanin musulmai da yahuda kullum a at head ake to saboda haka kullum in an wahayi ya zo a so a damu suke kuma kullum wata kina abin nan hankalinsu a tashe ki a nan abin lakari shi ne ɗabi'an mumini kullum shi ne hankalinsa guda ɗaya jira yake in an ce Allah ya ce a yi ya yi in an ce Allah ya hana ya hannu idan ka ga mutum musulmi in ana gaya masa gaskiya tana masa nauyi in ana gaya masa gaskiya tana ɗaga masa hankali in ana kiransa zuwa ga addini yana jin wahala to ana tsorace masa kar ya fada cikin wa'ancan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin musulmi ya dama ya riga ya bada sifa yace akwai alamomin munafikai sune guda hudu a wannan hadisin yace guda uku to kaga a wannan hadisin sai yake cewa idan mutum yana da ɗaya daga ciki to yana da alama ta munafirci kaga kenan a cikin musulmi zai iya yiwa mutum musulmi ya zama yayi developing wata alama ta nifaƙi a cikin zuciyarsa wanda bai sani ba wanda wannan din ita ce za ta sa duk lokacin da aka ce a zo zuwa ga wani aikin addini ko a zo zuwa ga wani abu na musulunci shi kuma wannan abin zai rika wahal da shi kaga dai gashi wannan sifar su ne balo balo wai za kila lahun ta'ala ila ma an zala lahu wa ila munafiki ne su duna an ka su duna sai duk hanyar da za su yi su tare su kange kar a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kar su sare kansu kar su je su to wannan shine abin da kullun yake aikin su shi yasa ba sa son a ce an kira su zuwa ga gaskiya ba sa sa a ce an kira su zuwa ga sabon wahayi ba sa sa a kira su zuwa ga wani aiki na addini to saboda ka musulmi in yaga yana da irin wannan to ana je masa tsoron fadawa wato kenan cikin wayannan Allah mu madaukakin sarki ya sauka fa kaifa iza jina fa kaifa iza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ثم yahlifuna billahi in radna illa ihsanan wa tawfiqan Allah madaukakin sarki ce ba kai ba iza a kaifa idza musibatu idan munafukai yau suna gurin mu'mine yau suna gurin kafirai yau suna gurin mu'mine yau suna gurin kafirai a cikin gurin kafiran ko a gurin mu'mine suka yi subul da baka suka faɗi wata mummunan magana saboda kamar akida ce a cikin zuciyarsu dole wata za ta fita a cikin mummunan ma ko ai babban so abdullahi bin ubay bin salul yake cewa la irja ana ila madinati la yukhrijana al'azm min halazal ko ai rikici ne ya faru tsakanin mutumin madina da mutumin makka mutumin madina nan mumini ne mutumin makka nan mumini ne to amma yara ne matasa kuma a gurin yaki da za su rikici ɗaya ga kamar za a ci nasara a kansa sai ce eh, ya ma'ashar al'ansar ya ku mutanen madina ku zo ku taimaka mu ga mutumin maka zai takura mu a to shi ba da ya ga wani sun tabbatar ce ya ya ya ma'asharul muhajirun sai suka dawo sai za a yi rikici annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya masa maza maza sai taso sai ya raba to su kuma dama kofa suke so kullun su samu wata kofar yar kankanuwa da za su shiga cikin su huda da ganin haka shi ke sai yake cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijana al-azmin hal azar wallahi ai dama kyale su ku kai dama an ce sammin kalbaka ya kulka ko sammin kalbaka ya kulka ko ka ciyar da karanka ya dawo ya cije ka to abinda wannan mutane suka mana kenan sun zo garinmu mun ciyar da su yanzu kuma za su zo su shiga hancinmu da gudundunu don haka wallahi in muka koma madina mu da muke da karfi za mu kori wanda ba su da karfi wani abin da ya fara kenan amma Allah madaukakin sarki bai kyale shi ba akwai ɗansa shi ɗin Abdullahi bin Ubay ɗin akwai ɗansa ana kiransa kuma Abdullahi shi kuma Abdullahi mumini ne don haka yake cewa yau kuwa tabbas maganar babana gaskiya ce idan mun koma Madina wallahi mai karfi zai kori mara karfi ana koma Madina sai zama yan gaba gaba daidai zare ta takobi ce wallahi ba munafikin da zai shiga Madina yau sai ya sare wuyansa har baban nasa har baban nasa manzan Allah shine a azu yau haka musulmi suka shiga ya kuma tare wallahi baban nasa bai shiga ba sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi interceding aka ce to gafa Abdullahi ya tare babansa Abdullahi kuma ya ce wallahi zai sare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale a ji a ga masa yazo yazo ce a kai hakuri ka kyale shi to kaga ya tabbatar da wannan saboda haka kullum aikin su kenan suna sabul da baka a irin wannan guri su yi magana ko kuma a gurin kafiran in sun yi a gurin kafirai sai Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfadu ai kaga a wani guri suka je suka fada sai ce daga yau duk mu dage hannun mu akan su yunwa ma za ta kore su sai ga Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan wahayin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi to in wannan abin ya faru sai zama su matsala ga aya ta sauka ta kunyata da su yau ga aya ta sauka ta kunyatar da su ko kuma a zo a kure su a cikin jama'a to wannan shine musibar da Allah madaukakin sarki yake nufi anan fa kaifa idza asabatuhum musibatun menene dalilin da yasa duk lokacin da kunyata ta zo ta same su kuma kunyatar da musibar tana zuwa ta same su nabi ma kaddamat adihim sakamakon abin da hannunsu ta gabatar me yasa in haka ta faru sai mu dauke su mu ka ja'uka ya na billahi sai su zo gurin ka suna maka rantsuwa da Allah suna cewa ai da muka ce la in raja'ana ila madinatin nan wallahi gaskiya mu ai ba ba komai muke nufi ba alheri muke nufi ko kuma da muka ce la tunfi ala inda rasulullahi hatta ya yafadu wallahi mu ba komai muke nufi ba sai zo su rika rantsewa da Allah madaukakin sarki akan ƙarya suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqan mu wallahi ba komai muke nufi ba mu alheri muke nufi mu muna nufin abin da zai zama an dace ne kaza kaza kaza da sauransu me yasa suke yin haka me yasa suke yin haka kaga kullum munafiki yana da wannan matsalar zai iya rantse maka akan ƙarya amma kuma ran da ta eh, bayyana kenan da kuma can ya je ya kulla wani abu daga cikin ayoyin eh, munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza hadasa kadaba ba in yayi magana zai yi ƙarya to za su iya kuma rantsewa akan ƙarya cewa su ga abin da suke nufi ko wallahi ba haka suke nufi ba ba alheri suke nufi ba a cikin wato kenan zuciyarsu to saboda haka me yasa haka take faruwa da su to za mu la'akari ran shi shine idan mutum zai zo yana rantsuwa akan ƙarya ya san ƙarya yayi kuma ya rantse akan ƙarya kuma rantsuwa akan ƙarya sifa ce ta cikin daga cikin sifofin munafikai to kai dan musulmi sai ka zama kana kuma ba ba a samu munafiki sai a cikin musulmi ko to saboda ka ana jiye maka tsoron kar ka samu wata tada daga cikin tadodin mushrikai ai munafikai muna lura da wannan to saboda haka sai mutum ya kokari ya kiyaye in ya san ba kariya ba gaskiya bane to kar rantsi in ya san ba gaskiya bane kariya rantsi daga cikin abubuwan da suke halaka dan adam akwai al-yaminul gamus rantsuwa mai halakar da mutum shine mutumin da zai rantsuwa akan ƙarya ya san ƙarya ne kuma ya rantse da ƙarya har ma wasu malamai suke cewa wannan irin rantsuwar ko kafara ma babu kanta babu kafara saboda ta don tana dilmiyar da mutum a cikin halaka sai dai kawai istighfar shi ne ke kankare ta wallahu ta'ala a'lam ka ce ba na azumin ma da akan mutum saboda ana kiranta yaminul gamus don tsuwa mai halaka da mutum sai fara daga cikin sifofin bakai to mu ji alarar man الذين يعلم الله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا irin wayannan mutane wato munafukai Allah ya ce su ne allazina ya alamullahu ma fi qulubihim wanda Allah daukakin sarki ya riga ya san abin da yake cikin zuciyarsu duk abin da suke kullewa a cikin zuciyarsu Allah ya sani ya riga ya sani to amma abin la'akari anan shine su wayanda ba mutanen mutanen ba Allah bai san abin da yake cikin zukatansu ba Allah maɗaukakin sarki ya sani to amma wannan akwai al'inaya kasa akan maganar akwai special concern akan wagan a nuna maka cewa babu abin da za su yi face Allah maɗaukakin sarki yana sanar da duk abin da ke cikin zuciyarsu babu daren da jemage bai san da daren ba akwai daren da za a yi jemage bai san wannan dare yau dare ya zo ya wuce ba to kaga ba zai yiwu ba to haka Allah madaukakin sarki ya riga ya san abin da yake cikin zuciyarsu wadda kuma tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hankalinsa ya damu abubuwan da yake na addini wa'insu suna komawa gefe suna kawowa matsala wa'insu suna komawa gefe suna takushewa suna kange mutane suna kawowa matsala kuma suna cikin musulmi saboda ka sai Allah maɗaukakin sarki ke ba shi hakuri kar ya damu ai Allah ya sabu da kike zuciyarsa shi dai ya ba da lokaci ya ga abin da zai faru saboda haka duk lokacin da kuke wani abu na addini to sai ka ga wani mutum shi kuma a gefe yana komawa matsala yake kokarin kawowa kar a cimma nasara ma wannan abu kar a cimma nasara ma wannan abu to ana tsorace masa shi ma zai fada cikin wancan sifadin don haka sai mutum ya kokari kiyaye akalla in ba za ka taimaka ba to ka zuba ido mana amma dan me za ka kawo matsala kuma aiki ne yawa tukinan na alkhairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu akan lamarin sosai Allah ya ce masa kai ya damu Allah san zuciyarsu fa'arid anhum kama rabu da su kawai ka fitar da sha'aninsu ka bar su su je su tai kowa abin da yake shine zai shaki wayansa ko kowa abin da yake aikatawa shine abin da zai shaki wayansa amma duk da haka ka san wato kenan tsakanin ubangiji da halittarsa ba a shiga tsakani duk da haka duk da wani matsalar da suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da kangewa da suke da rantsuwa da suke da ƙarya da haɗa kai da suke da yahudawa suna kai ma asirin Allah wa ɗaukaki sarki sai sai ce wa izhum ka je ka musu wa'azi ka musu wa'azi kai dai ka musu wa'azi kawai ka rabu da su akan abin da suka yi mummuna kar ka daga hankalinka kar ka yi gaggawan yi musu hukunci kaga wannan mu abin da kusan muka gagara yake gagara mu kina a wannan zamanin da zaran wani yayi wani abu na kuskure take za mu masa hukunci aiwa da dan wuta ne aiwa da kaza kaza aiwa da kaza kaza na taba je wani mutum a garin nan a nan garin aka ce lokacin da shugaban kasa bai da lafiya an kai shi ingila izo sabu gungun mutane ce musu wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ya mutu kuma wallahi yanzu haka yana jahannama yanzu haka yana jahannama saboda wani haushi da yake ji a cikin zuciyarsa sai ya kasa ba shi uzuri ya kuma kasa ɗaukansa a matsayin shi ɗin shugaban ƙasar kaya ne na Allah in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ko da ya laifi azabta da shi in Allah ya ga dama ko ya laifi ma ya yafe masa mun gane wannan ba a fi kwana shida ba sai ga Buhari ya sauka a Najeriya da sai yana takawa har ma da ɗan yin gudu gudu haka na barazana abin yana na <laughs> to ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba aikan mutane saba'in a cikin mutanensa wanda yake gadara da su sahabbansa wanda yake gadara da su a wajen haddan alkur'ani mutum saba'in aka zo aka ce da ya ba da su za su je su karanta da alkur'ani a kabila guda ne za ta musulunta ya ɗauki mutanen nan gagare gagare yana alfahari da su zai ba da su mutum saba'in da suka je su su saba'in ɗin nan babu mutum ɗaya da ya dawo duk aka halaka su gaba ɗaya agun take aka halaka dukkan su kwaya biyu ne suka rige aka kama su suma aka daure su da zaid bin da sunna da bai bin adi aka kai su maka aka je ka daure su a bayan kwanaki aka je aka kashe su amma saba'in din nan babu wanda ya dawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zo yana alkunuti yana la'antansu yana alkunuti yana la'antansu yana unuti yana tsine musu su wannan abin din sai ga wahayi ya zo laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum wa innahum zalimun Muhammadu wannan lamarin ba naka bane fa ba ruwanka akan wannan lamarin ko Allah ya karɓi tubansu ko Allah ya azabtar da su duk wannan ba naka bane amma dai su azzalumai ne sun yi zalunci daga nan annabi sassa ya sake yin kunuti a wayannan mutanen bai kara ba saboda Allah madaukakin sarki ladattar da shi a tsakanin bawa da ubangijinsa bai kamata kai ka shiga ba ba ka yanke ka ce wane yana wuta ba wane yana kaza kaza kaza ba sai dai in akwai yaƙinin ya mutu akan kafirci wannan ma kuma baka san akirin lahaza sa ba baka san akirin lahaza sa ba to saboda haka duk al'amarin sai ka bar wa Allah madaukakin sarki tilka mutun garkalat laha ma kasaba lakum maka kasabtum to ka duba abin da munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na walakanci da saddu an sabilillahi da sauransu duk da haka sai Allah ya ce fa'arin anhum ka da su kawai ka kyale su wa isum kuma ka musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligan kuma ka faɗa musu magana wadda take mai zurfi a cikin haukansu wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligan ai ma'ana wannan shine kai duk iya kokarin da zaka yi ka isar musu da magana wadda za ta shiga cikin zuciyarsu ta girgiza zuciyar har su gano cewa suna da kan kuskure sai su dawo sai da yanzu tunda an ce kaulan baligan a ka'idan balaga in an ce balaga me yake ne isalil ma'ani ila qulubi sami'in sai kayi kokari sun fahimce ka don haka kuma yanzu methodology da zaka bi wajen su fahimce ka kuma ya rage naka amma dai ana son ka faɗa musu maganar da za su fahimce ka su gane ainihin sakon madarar sakon su gane ta kaga an kallafa masa aiki da haka yanzu zai amfani da wannan taktisin, ko wannan usulubin ko wannan usulubin ko wannan usulubin don dai ya samu ya isar musu da sakon a hakan din ba yake kauna ba saboda mai bayan Allah ne Allah barakatin zai still bai ki su ba kuma a hakan din aka samu wasu daga cikinsu su suka haƙura suka a amin anifaq amma da an yi zuciya fa tuntuni an musu hukunci ragari sau da sai zama an warbar da su sau da aka wannan abin da ya kamata ce mun ɗauka a cikin aiki da bukinan kar mu gaggawar hukunci a kowa kar mu gaggawar hukunci a kowa musamman akan matsalar da hukuncin Allah ne hakki ne na Allah in ya gada mai yawa da kaza in ya gada maka yawa ne kaza in ya gada mai yawa ne kaza kai ka shiga bayan an ce la tuqaddimu bayna idallahi wa rasuli mun gane wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki irin ladabtar wanda yayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul lahum fi anfusihim ka fada musu wato kenan magana wadda take mai kaiwa ma'ana har cikin zuciyarsu to mu je malam وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله مدaukakin sarki cewa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka taba wato kenan aikowa illa li yuta sai dai dan ayi masa biyayya babu wani annabi da muka taba aikowa sai dai dan ayi masa da'a ay furdat da'a da'atu an farlanta ayi masa da'a alaman ursula ilaihim su waɗanda aka aiko musu da manzon wajibi ne su yi wa annabin wato kenan da'a a nan sai allah maɗaukakin sarki ya amfani da ɗaya daga cikin wato kenan adatul hasari shine wato kenan annafayu wal isbat da da kuma illa dama da illa idan an yi amfani da waɗannan wato kenan ana taƙaice wani abu akan wani abu ana kiransa alƙasuru don haka babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko face don a yi masa ɗa'a amma a za a yi ɗa'a ɗin a manzan Allah wanda aka aiko zuwa ga mutanen ko kamar yadda aka aiko sauran manzanni haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine namu babu wani abu da yake tsakaninmu da shi face ɗa'a ɗa'ar da za a yi masan akan abin da Allah ya aiko shi ne don haka in aka masa ɗa'an awa aka yi da'ar kenan a Allah madaukakin sarki a Allah madaukakin sarki man yi dai rasula ba kada ta Allah wanda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hakika yayi wa Allah da'a Allah ya ce masa kaje ka ce musu sai sallah sai zo ce jama'a ku yi sallah sai muka yi sallah mun yi da'a manzon Allah tunda shi ya ce ni amma kuma shi ma dan aike ne yanzu a Allah din muka yi da'a muka yi da'a to saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni dan ai musu wato kenan da'a kenan yanzu idan aka ce manzan Allah sarasalawa ya ce kaza sai muka ƙi yin ɗa'a yanzu mun rushe isan na manzanci a nan gudun. ko ba ka bane Allah ya ce ma arsala su da illa liyu ɗa'a ba mu aiko manzu ba sai dan a masa da'a sai muka ki masa da'a kenan amfani zuwan sa ba bai da wani amfani ɗaya kenan na biyu kuma yanzu ba shi muka sabawa ba awa muka saba a Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki muka saba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai mana hukunci ba Allah zai mana kamar yadda muka karanta a baya yake cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yutubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimuna don haka hannun Allah yake yaga da ka tuwa mutane ya gada ma ya azabtar da su amma da ba su da'a ba hakika sun zama wato kenan azzalumai sadaka illa li yuta bi kuma da'an da za a masa nan da izinin Allah ba da sarki me ma'ana da izinin Allah Allah ne ya aiko shi ce a masa da'a babu mutumin da zai zo shi da kan kansa ya ce haka kawai Allah ne ya aiko shi kuma Allah bai aiko shi ba face ya zama ƙarici ya zama kuma ba zai ci nasara a rayuwarsa ba a wannan al'umma ta mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu mutane da suka da annabci amma dukansu sun koma zuwa ga halaka bayan su an samu mutane kamar yana annabi sai ce sai eh, ko da fi ummati dajjaluna kazzabun za a samu dujale kazzabai makaryata a cikin wannan al'umma ta da za su yi da'awan annabci irin su Ahmad Gulam Mirza Gulam kaga shi ma ya zo da an annabci ya kuma kawo da ya saka ta amma in ka duba rayuwarsa bai abin nan ba shugaban kadiya ne irin su Muhammad Ileja irin su Muhammad Ileja na America kaga shi ma ya da awon annabci amma kuma mai rayuwarsa ta kare a cikin shiririta saboda duk wanda ya da awar Allah ya aiko shi kuma alhali Allah madaukakin sarki ya bai aiko shi ba to ba zai ci nasara a rayuwa ba amma in ya tabbata manzo manzon Allah madaukakin sarki ne to dole a yi masa wato kenan da'a wannan da'an da za a yi masa wato kenan da izinin Allah madaukakin sarki ne wala annahum an anfusahum amma su a lokacin da suka zalunci kansu ja'uka da za su zo maka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah madaukakin sarki wastaghfara lahum rasuluhu rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu gafara a gurin Allah lawajadullah tawwabur rahim wallahi da sun samu Allah mai yawan karban tuba ne Allah madaukakin sarki ko mai yawan jin kai ne abin mamakin anan shine Allah ya ce walau izalamu an anfusahum lokacin da suka zalunci kansu a fili ne wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan amma mutum ya zalunci kansa mun lura da wannan ba wani fa suka zalunta ba kansu suka zalunta to ta za su zalunci kansu Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum lalle su dinnan a lokacin da suka zalunci kawo kansu da za su zo gurin gurinka ka nema musu gafara Allah madaukakin sarki zai gafarta musu to sauraka malamai da suka tace bayani sai suka ce idan mutum wato kenan yayi aikin sabo aikin sabo kala biyu ne akwai aikin sabo wanda zai yi dan ya more wannan yayi sabo shi ma nau'i ne na zalunci amma idan yayi wani aikin saban da shi kansa ba zai amfana ba a sakamakon rashin amfanin kuma zai shiga wuta ko kuma zai kone ko kuma zai shiga matsala wannan shi ne ake kiransa wanda ya zalunci kansa dai. wancan ne abu ayin take nufi wancan ma sabo ne ko amma sabo mai kala ya saci kudin mutane ya ja fanta ma ya abena kaga ya ji daɗi akalla ko ba ka ba wannan nau'i na sabo ne to amma wanda ake nufi a nan gudun shine lokacin da mutum zai je shi ya yi aikin saban da ba zai samu naira goma ba ba zai samu komai ba kuma zai halaka kansa haka nabi sallallahu ke cewa sharrun nasi man yuzhibu dinahu li dunya gairu. mafi sharrin mutane shine wanda zai lalata addinin sa dan ya gyara duniyar wannan sa dan ya gyara wannan kaga mutumin da zai je shada ta ƙarya inda ba za a bashi kwandala ba kaga wannan mutum ya zalunci kansa ya zalunci kansa mutumin da zai je wato kene fada cikin aikin sabo don wani ya yabe shi ko wani abu makamancin wannan duk wani aiki ne da mutum zai halakar da kansa alhali ba riba zai samu ba ba fa'ida zai samu ba ta dawo gare shi ba to wannan shi da ake sa wanda ya zalunci kansa kaga abin da su wa'annan mutane suke yi shine su ba za su ribace suna yi dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama bai samu mutane ba ko don su rikirkita amma kuma manyan nasu wadda suke ɗora da su ma ba za su samu wani abu abu su kuma ba za su ba komi a kan wannan ba to shi yasa Allah maɗauki zake cewa a lokacin da suke zalunta kansu ja'u ka da za su zo maka fastaghfiru eh, minane fastaghfirullah ko su nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki wasu gafara lahumar rasulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara buwa basu rahim da sun samu Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne mai yawan jin kai A nan Allah madaukakin sarki ya sa sharuɗa guda uku tubansu. na farko kafin a karɓi tubansu ja'u ka sai sun zo gurin ka to da duk wanda bai zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai nadama ba baya cikin wanda za a gafarta musu a nan gurin na biyu fastaghfirullah in sun zo sai ya rasulullahi mun tuba wa Allah maɗaukakin sarki idan ba su nema tuba a gurin Allah maɗaukakin sarki ba ko sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna na akan wani akidar tasu magana tuba ta bata sashi ba na uku wastaghfara lahum ar-rasul sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka musu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu to saboda haka sai ya zama sharuɗan tuban guda uku wato kenan ta cika to in haka suka faru to a lokacin za su samu Allah maɗaukakin sarki mai yawan karɓan tuba ne sannan kuma mai yawan wato kenan jin kai ne allah ba da kuke sarki zai karbi wata kinan tubansu a wannan lokacin to mu je malam falawa wa kala yi minuna hatta yi haƙƙi mu kafi ma shajara bai na hun hmm. don mala ya je dufi an kusi harajen min ma ƙazaita wa yi sallimu ta tsima hmm. allah ma da kuke sarki ke cewa falawa rabbi ka a'a ba haka ba ne na rantse da ubangijinka waye ke rantsuwa da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da kansa yace na rantse da ubangijinka ya Muhammad malamai suka ce wato bai halatta mutum ya rantse da wani abu ba in ba da Allah ko sifa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki ba amma shi Allah madaukakin sarki yana da hakkin ya tsaye da komai da ya ga dama in ya ga dama sai ce wal kamari in ya ga dama ce wa Shamsu wa duhaha in ya ga dama ce wal layli ko ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da taurari ya rantse da abin da ya ga dama yanzu anan sai Allah madaukakin sarki sai ya rantse da ubangijin Annabi Muhammadu da wa kenan ya rantse da kansa ko ba ka ba kaga kenan wannan rantsuwa kusan ta fi wa'ancan karfi tun da nan allah maɗaukakin sarki ya rantse da kansa to amma me yasa bai ce wa nafsi ba na rantse da kaina sai ya ce wa rabbika da ubangijinka me sa ya jingina ubangijin a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da ubangijinka ubangijinka wato ubangiji nasa ne haka da ko ba haka ba kaga anan wani nau'i ne na mutuntawa a shi annabi sallallahu alaihi wasallam din tunda in Allah ga dama zai iya cewa wa nafsi na rantsa da kaina ko ya ce wa jalali ko ya ce wa izzati ni yana yin haka amma a nan gurin saboda mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa rabbika na rantsa da ubangijinka zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a gurin Allah madaukakin sarki fiye da yanda wato kenan kowa yake da shi to amma ran tsora kan menene me jawabil kasami ya ce la nuna wallahi ba za su yi imani ba hatta yi haƙi muka fi mace jarabai na sai sun hukuntar da kai cikin duk rikicin da ya taso tsakaninsu still muna magana kan wancan abin shi wannan bishir da ya ce a kai gurin ka'abin al-ashraf kaga bai yadda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko da yana musulmi Allah madaukakin sarki ce ya rantsa da kansa ko kuma ya rantsa da ubangijin annabi Muhammadu to imani ba zai cika ba babu imani da yace la nuna hatta muka sai dai in sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci ya musu hukunci bi ma shi jarabe na cikin duk abin da ya taso wato kenan a tsakaninsu don haka kaga musulmi dama ba shi da inda za a masa magana ta kat sai a cikin alkur'ani ita ce kat don annabi sallallahu alaihi da alkur'ani yake hukunci ko wa man la yahkum bima anzalallah wa la yakum al saboda kada alkur'ani yake hukunci a duk inda musulmi ya samu kansa wato kenan alkur'ani ne zai zama abin hukuncinsa sun mala jiru fi an fusi sannan in an musu hukuncin ya zama ba za su ji a cikin zuciyarsu harajan wani takuri ko wani kunci mai maka zai ta cikin abin da ka hukunta ba duk abin da aka hukunta ya zama daidai duk abin da Allah ya ce shi ne daidai su a gudunsu, duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta shi ne daidai su a gudunsu kawai sun yarda da hukuncin Allah kenan yanzu da musulmi za a masa hukunci a ce ga abin da Allah ya ce sai ya ji kawai bai yarda ba ko ya ji kawai an takura masa ko ya ji kawai ya masa kaza kaza kaza kaza kai haba da Allah shi an kawo masa hadisi yanzu hadisi eh, to shi hadisi sai akan abin an ce wani mutum suna rikici da matan zai ce mata to wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa duk watan da kaza kaza mijinta sai ya ce ai ai mata aka wasa kaga ba za ta yadda da duk abin da aka faɗa mata na annabi sallallahu alaihi wasallam to wani baya daga cikin siffar mumini siffar mumini shine cewa ya zama abin da Allah ya hukunta ba zai takura masa a ransa ba zai karba da jin daɗi tunda da haka hukunci Allah ya ce ya miƙa wuya ya sallama ki da sun wula jiru an kuzin harja mai maka daita ba su samu takuri ba amma idan dan musulmi aka ce Allah ya yi hukunci ya ji abin bai masa daidai ba ya ta masa to kaga babu imani wato kina a cikin zuciyarsa ko yusallimu Allah madaukakin sarki ce kuma sai sun sallama sun miƙa wuya taslima asalin wato kenan sallamawa sai sun miƙa wuya wato kenan asalin miƙa wuya to anan ne imani wato kenan zai zama ya tabbata cikin zuciyarsu to mu je malam ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله ورحمة الله duk abin da muke musu a yahudawa wato tausasa musu muke yi saboda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta rahama walau anna katabna alaihim wallahi da zamu wajabta musu an kutulu anfusakum ku je ku kawo shi kawo kanku ai musan da haka ne ɗaya daga cikin shari'o'insu idan suka sabu Allah to in suna neman tuba sai a ce su shiga cikin ko cikin masallacinsu ko wani guri kawai su je kawai su ta kashe kawo kansu su ta yayyanka kansu su ta yayyanka kansu su ta kashe kansu duk wanda aka yi kasa misali a basu minti ashirin haka kowa da wukarsa don in baka yanke wani bai kai zai yanke sai kara kokarin kashe ruwa a samu kamar minti talatin wanda suka fito da rai kenan su ne za su ci gaba da rayuwa sauran hudu sun kashe kansu to sai Allah ya yafe musu wannan zunuban nasu wannan haka aka yi musu ko a baya to amma yanzu an ɗauke musu saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da Allah madaukaki take a cikin suratul arafi wa yadau anhum israhum ko wala aglala lati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilinsa za a dauke musu nauyace nauyacen da suka suke kansu za a dauke musu angalala da aka dora musu shine mari da aka daddaura musu da takunkume duka an dauke musu to anan Allah sai yake tuna musu ba suna a cikin shari'a su ba da haga yanda abin yake to amma yanzu walau an na katabna alaihim an uktulu anfusakum da za mu waje ta musu to ku duk ku kashe kawo kanku aukurju min diyarkum ko kuma sai musu an faranta musu kowa ya fice a gidansa kuma ku sama a cikin duniya ko ma fa'aluhu illa qalilun minhum wallahi ba za su yi ba sai dai yan kadan daga cikinsu tare da cewa kuma wannan ɗin hukuncin Allah maɗaukakin sarki ne amma Allah ya ɗauke musu wannan matsala din ya dauke yanzu abin da ake nufi kawai su zo su bi Allah su bi manzansa su yi sallah su yi azumi da sauransu abubuwa ya zo da sauki amma kuma su kuma yanzu kuma a daidai lokacin da suke kin zuwa kenan lokacin da suke kin zuwa kenan gani shekarun baya muna cikin masallacin nan muna karatu an kallo mai na kwanci yana tashi ta yi wani ya zo jefa mana bom haka ne ko ba ka ba domin akwai mutanen da suna sallaci masallacin an jefa musu ba masallaci ne fa za mu shiga sai yan agaji sun tattare mu suna mana barazana ka zo dol a dauna maka abu a jikinka ka zo dol a dauna maka wai ba a yarda da kai ba masallaci za mu shiga saboda rashin kwanciyar hankali ta tashi hankali a hakan mutane 'yan musulmi da aka halaka aka fitar da su a gidansu aka kakashe dume mai da sauransu nan allah kaɗai ya san iyakansu amma yanzu allah kuke sarki ya ɗauke mana wannan sai ka ji ɗan musulmi na cewa wallahi da wannan zaman talaucin gara ma wancan tashin hankali saboda mai har ya manta a shau su hadasa 'yan bani isra'ila da in sun yi zunubi haka za a ci musu in jini in fitsari ya taba jikinka sai ka karce gun yayi jini in rigar kai taba sai ka yanke rigar sai dai kai faci ko yau ka ta iyaka inda fitsari ya taba sai ka yanke gurin sai ka zo kai faci haka suke sallar ka kuma ba za a karba ba sai ka je masallaci yanzu duk sauki ya zo shi Allah madaukaki yake da za mu daura musu abin dadin wallahi ba za su yi ba ma faluhu illa qalilun minhu wallahi yan kadan ne yan tsilari ne kawai za su yi to amma ba mu daura musu wancan din ba walau annahum fa'alu ma a zunubi kuma wallahi da za su aiwatar da abin da aka gargade su a kansa lakana kare lahun wallahi da yin hakan shi ya fi musu alkhairi duk abin da Allah ya ce ta yi to a nan ne hikima take nan ne rahama take nan ne kuma wato kenan jin kai yake washe da tasbitan kuma da ya fi tsananin tabbata a cikin al'amarin ladansu da ayyukansu na alkhairi da kuma wato kenan abin da su don Wani zai mamaki me yasa aka samu su irin wannan hukunce hukunce masu tsanani duk abin da kaga ya zo na hukunce hukuncen tsanani da aka dora ma yan bani isra'ila to a sakamakon abin da suke aikatawa ne zama al mai mayyili a tilmisa ne yake cewa da lin-nasi al-ahkama bi qadari ma ahdathu min hujuri ana sanya ma mutane hukunce hukunce ne gwargwadon abin da suka haddasa na fajirci zamo sabon Allah yake zuwa zamo doka take abina ai dama doka ana yin ta ne idan da matsala ko ba haka bane doka ta dan adam da muke gani shi yasa take da bambanci da dokar Allah madaukakin sarki dokar dan adam sai in an lura akwai matsala abu kaza yana faruwa abu kaza ne dan a toshe sai a ce maza daga yau an an hana kaza sai da abin ya faru amma Allah maɗaukakin sarki shi ya riga sa dokan da in dai an bi ta ba za ma ta faru ba ballantana a zo ana neman magani ko alwiqayatu khairu min alilaj yau dokar Allah kenan ita da ba kullu anan take alwiqayatu khairu min al ne riga kafi? rigakafi yafi magani prevention is better than cure saboda duk abin da Allah ya sanya na doka da duk mutane sun bi su duk matsala ba za ma ta taso ba kwata-kwata ba za ta taso ba amma dokar dan adam sai in matsala ta faru sai a sa doka daga yau karwa ne ya kara kaza daga yau za mu dauki mataki kaza daga yau za mu dauki mataki kaza daga za mu dauki mataki kaza to saboda haka in ka ga a baya an sa musu doka mai tsanani to sakamakon abubuwan da suka kirkiro ne na fajirci haka kuma ma yanzu ke faruwa yanzu ai ba a zo ana tare mu in za mu shiga masallaci ana manna mana wani abu a jikinmu ba sai da wa'yansu mu suka kirkiro fajircin su shiga masallaci su tare bom ba haka ba ne to sai aka ce to yanzu masallacin ma ba za ku shiga ba sai an tare kuma in ba a yadda da kai ba wallahi na taba zuwa wani masallaci don yi sallah a azare nan da azare fa an riga an kabbara ga masallacin bai gama cika ba ga fili yan agaji sun tare a tun da an kabbara ba wanda isai tsallaka nan kowa hede sallah daga nan iyaka na nan ka a riga an tare su tun da duk an caje su wani mutum daga baya da ya zo shi da zai zo shi ba za a bar shi kuma ya zo ya shiga ba na ce a'a guri bai cika ba suka ce wallahi ba zai sai daina sai sallah a nan gurin ni ko sahu bai kai gurin ba ina ji ina gani wasu yan kwana da muka tawo da su suka sallar a gurin ni ko na fita a nan na kama hanyar wani masallaci me yasa haka fajircin da wayansu suka da jarima da wayansu suka kawo to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa musu dokoki masu tsanani duk da haka idan Allah ya sa dokar to bin su min ta shi yafi musu alkhairi wala annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khairan lahum da wannan din shi yafi musu wato kenan alkhairi wa ashadda tazbitan da fa tsananin wato kenan tabbatar da su akan ah, hanya wadda take mafi daidai wa idan wa idan la'atainahum min ladunna ajran da mutane za su yi haƙuri hmm. Allah maɗaukakin sarki da mutane za su yi haƙuri su bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na dokoki wallahi la'atina miladuna ajiyar aziman da mun ba su lada wanda ke mai girma girma ka san girman da lada girma yan an ce abu mai girma wato ya danganta ya danganta kaman kyau ne aka ce wai beauty lies in the eyes of the builder. kai da kake kallo kai ne kake ganin kyau ta yi wa abin da kake ganin kyau a cikin sauri kuma ya gashi ba zai ga kyan ba yauwa sauraka kai da abin da kai za ka girma mai girman kyau din sannan zata ce kudi mai kudi ya san mai kudi idan masu kudi suka yi tafakiwa da mai kudi ne to lalle mai kudi ne amma irin irin irin irin irin alarma ko ya zo mutum da miliyan uku masu ya zo sai daga mana hankali ce kai wala kudi ya zauna wata miliyan uku wani kuma da miliyan talatin ma ba zai saka cikin masu kudi ba <laughs> ko wani da miliyan ɗari uku ka ba ba ka shiga wani gurin ba miliyan ɗari uku to sau da ka gwargwadon wanda suka abin nan haka ko mulki wanda suka ce ai wani akwai mulki to masu mulkin sun fi sanin mai mulki to haka a wajen girma to Allah maɗaukakin sarki da kansa sai ya ce ajaran aziman yanzu aziman din ba irin yadda mu muke kallon girman bane ka gane ko yanzu misali in aka zo aka bani lada cikin masallacin nan sai rasa inda zan sa kaina a gani na abu ne wanda ke mai girma amma a gurin Allah ba da kuke zargi fa kaga in an bani cikin duniyar nan ma gurin Allah ba wani abu bane amma yanzu anan Allah madaukakin sarki shi da kansa yace lada mai girma saboda ka girman a gurin Allah ba irin ma girman da wato kenan mu muke kallo ba wala hadaina hum musa mustaqima kuma wallahi da mun shirya da su hanya madaidaiciya da mun shirya da su hanya mai inda za su bi za mu shirya da su hanya madaidaiciya bin hanya madaidaiciyar kuma shine zai sauwake musu duk abubuwa duk wahalhalu Allah sai sauwake sai ta kawo sauki sai ta kawo sauki sai zama rayuwar duniya an yi ta cikin sauki gobe kiyama kuma wata kina a samu sawaba shine ma'ana wala hadainahu siratan mustaqima hanya wadda take madaidaiciya ita ce hanyar Allah madaukakin zaki don mu je lokaci yayi to alhamdulillah a zamu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi kada muka kuskure Allah ga mu da mu kuskuren ya babu ikon gyara